بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي insha Allah ta'ala ya fi da guro gani bai karatu yi mini littafin adabul mashi ila salat ya shek muhammad bunu abdul wahab rahimahullahu ta'ala ya na ki ya dufe zubuta bacho mini littafin albarka kwanan manyan lo ya guro a yi bai karatu ya tiyan bayani sallah na wai bai a yi bayina وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين أبيك صلى وبين جيشنا أكثر غافي إن جميع ركعتين ركع غبانا نجي صلى صبايا ني ركع غبانا نجي صلى جمايا ني ركع غبانا نجي صلى إيدي غبابا ني ركع غبابنا أتو ني ركع غبانا a dai salla ji sallah na waga da ba kubu a jina lole ya bayani ji yi ken dole ya ji salla ji raka guba da edun febe kiwo pata wuje na e o ji sefa ya edun farko na ma bayani da yi ga ken dole farko na ga ya ji ba cuci wayan do ka ko to nga wai ga yi ga sallah na musulmi ya na na haba mukabbiran ala suduri kadamai nahada bi ma'anar kama ga annaki umarni na mukabbiran bai kabare bai kabare ala suduri kodamai wannana etiyan bicibokun jo bicibokun guba ba idha faraga min at-tashahhud al-awwal abeki uga karatun ya tayya ya mafari gumina wale wale raka guba na wabebe karatun ya tayye wa ya fi bima bakiya min salatihi wucin be gani bai na ke mini ya sallu wani kana sabaka kin da na bayani shi zanen illa annahu la yajhar amma dai la yajharu wallaka tutula wala yakrahu shay'an ba'da al-fatiha umma ba ka tunduru zumai fatiha ba iwogo ke ga yoyo wajibi na jiwa jiya yi bena wogara ka guba gumi o chaga da raka yin ta ce wa gba fatiha tula umma ke gba aya ko sura ndoro zuma fatiya ba fa in fa'ala mai zaga bebe aya ko sura ndoci zuma ya fatiya lam yukra anava kima ga dalili da bune ugwayen halalli ya ci gana ثم يجلس في التشهد الثاني kan gaganci wacce fedo ta yaye baci misali raka guta yau ke magrib na raka gun yau ke isha zuru lasar na waga bebe dufe ya ta yayin ya baci kin da wafe dufe na udana man ga mutawarriqan e dufe ne wa abu na yi mutawarriq amma ya raka gu ba farko kice yau muftarish ali ne waga ofe da mutati wani na wani ya bayani wuce jin dani mu gayi bichigwa pewe oguta ochifedu taw silengwa lo gikin ngai layu ga muftari sho amma mutawarrik na manga ina ipabiyu na dana kindo wa fiufe na dana yafrishu rijlahu al-yusra wa gabi chigwa fi oguta cikin bu wa yansibu al-yumna wacce gabi cigwalo shi gikini huma an yaminihi bi cigwa piwe gwalo bata wacce ga kutin ya ya gwalo ya gwafi na wata cikin budana eti wani ya gwafi mutu ya gwalo na na wuda gwalo bici gwafin kayan gwalo bata lata ya kafa yin gwalo bu wa ya jalu aliyatahu alal'ar kagagancin salladici wucula aliyatahu biye kan guga cikin bu ta biye kan labakin fayati bi tashawudin awal wuce bai gan bai ta yayin kakance غاي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نوعي قبي التشهد الأول يوم وقاموا بعضهم sun mabi salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wacce obe gan biya salatu yau ya nabi sallallahu alaihi wasallam gai allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيغا نغا منجي تازو سيغا ibrahim yabo wacce abibin wani ngole ba ta ya farko ta ya gawa ba kawai yako amma ya bacin nan ya rufe bacin nan wa bibi salatu ibrahimiyya summa bi du'ai wa ka ba gaba wa ke bibi aduwe ngai addu'a na ji sunna be ganbe yino allahumma inni a'udhuka min azab jahannam wa min azab al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بيبي أدوان أدواج كيكي كي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك غفور رحيم أتي لوجو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم addu'a shi bi kaka ya maka wa guka tsari ba na wage sun mai sallim kan ga wucojin sallama wayan hariful imamu ilal mamumin liman uchu paulo bayan jamana ji ushigoyin sallaya na an yamini yi wula kafa gwalon ya jamaji au an shimali yi ko kafa gwafi ya walaya jamaji amma bayani wugwa kiri annabi sallallahu alaihi wasallam gwa ko kafa gwafi ga waje haya jamaji wani ji gwalo kawai ya ne kafa gwafi ndo ko ga kendo na adisu gwan abe ke ga da shirin ashek abdul musin al-abbad mbebe bayani ga wuce manga wala yutilu al-imam al-julus ba'da salam liman mugalla ipalo e da edufema ba da salam zuma ya sallama ma wala yutilul imamu aljulus ba da salam mustaqbilal qibla ay jawal qibla zuma sallama ita ce go a go ga lokpa ma ude ji ne allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram abe ke waga cabe asrafullah zuguta ne wabe waina waga ji gwargwado ya duwawul ibada na fefa sai la kafa gwalowai ka ko kafa ya gwafi a yajin maji ga mai da an kalizo amma ga yau shewu alkibla gomin bari nimbo alokpam da sai waga to tasbihu ji kan gawa zai yau jin maji wala e ibuna kendo na mani kiwiya ida na caga nabi muhammadu ya ji sallallahu alaihi wasallam wala yan sariful mamun kablahu a caga ma'mum yana ji ba sallabe limaina zandoru ga sallama ji kablahu tun liman lajama jama li qawlihi sallallahu alaihi wasallam yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wai gagan inni imamukum mi gayi liman ya yore fala tasbikuni bi ruku e ga shin zo ba ruku do ma wala bi sujud e ga ji sujada tun da jama wala bil insiraf e ga sallama ji tun ila ji sallama insiraf e bi da ma'ana sallama ji insiraf e bi be fafa zumaya sallama waje yo wudana iji fahimta ko muje ga na kinke mai mawai ga wani waye ji na mama da ya wuzuri kan doci da ya sallama ji ofe ligiya ofe tiya liman mala tiya nan a a sallama da ya kwa wani ngu da mini ya rukuni sallaji na waga ya zushi liman zotiyu ba nan fa'in salla ma'ahun nisa abeke jama'in zagiji agaji sallah sallake ba yi na in salafatin nisa eluwan zagiji alana latin abezu idi fahimta ku wasabatar rijalu kalilan bagiji ala fata ne yaji da nashi bagiji agajiyar nan abekirin zagiji ake zuma bu iwakibu musulunci bi ce bonke ba ya ba gibe zagi da wuce jama'in zagi ya ji tsallake wa bayanai daga wajen ya fata ya Allah yudriku manin sarrafa min hunna ebo ya ba gishi ya gada boke ba be zai ganna masalacin min hunna cin zagi da wani ebo na mugayi lokacin ne na ya da boke ba bai ojiyo ya da kuma bai ojiyo kin da ne wani faruwa ya fayi na ku ko ya kan zagi ya kwa kaya ya ga boke ba bai bogo goyin odo da bai tiyan bu ba gida fataya zagi shi bai wayo sannu yusannu a taga sun na na zuma sallama ya tusa kwena wadda ahu a taga yawa addu'a zuma ya kibo zuma ya sallama wa addu'a Allah akbar wal istighfar aqiba as-salat e wa ghafara wa bisukui usuma yasalla fa yakul salla di chugo zumana uge ji salla mana astaghfirullah ne wafu fa bi usuci salatan zuguta sun mai kul kan ga wucu ga alahumma anta salam alahumma ya wato ce anta salam wa gaiti ya amince wani wa ka salam amince ba wa wai febe wani tabarakta ya zarjalali wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك بمعنى البركة wata ya zal jalali ya wasu cin wal ikram itsulata Na ila da ya wuce illallah sai waiwa da buge da sharika la wunde lampa so ci de lampa bawugiya cagu lahul mulk ikwayen doro da gugu lahul hamd ibu fata gugu yau wa huwa ala kulli shay'in qadir uga mai tunu da ci tiyen ndoro na wala haula yan da ba wala kowa kabo da ba illa billah sai bai toci la ilaha illallah da ya wuce bai goro ya sai toci wala na budu illa iya ya wu zanduwa ya lamitu ga zanduwa illa iya sai ba wutoci sai ibada ya toci gayya jin la'un ni'ima ni makwata sokon wala ulfal da ta kwata sokon walau sana wal hasan kinki wangi bata ni sokoyo ejida wangi bata ni sokoyo la ilaha illa allah hada ya mutu goro ya sai toci mukhlisina lahu din ya dini litatai walau karihal kafirun kada kafir jigana Ba batu da mini a zikirin cewa bin yi zumaya sallama wala alahumma la mani alima atait Allahumma ya watoci la maniya lima a point ina waga ya zane ya zada makonwa Allahu akbar la maniya lima a point ma a taita ina waga fara ya wuce na la maniya ya zada bolukonwa wala mutiya lima manat a taga ma manata ina waga ta zane ya zada bolayuwa so ko da ga wa de kaza ije patu na mi ogun ga wa layo ga mane muliki a ga oge wu abaka ya waya ga mane muliki oga ya maga ga tsawe ga mane saboda da bai bari oh Allahu akbar ngana nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi pa so ko me pa ni so ko ma sa ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun a da hukuncin da cina nabi muhammadu bai ba ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bai yi wani ya sai ci fiye da hukuncin ya gana nabi ga ya kpa gani ya jo soko mai kpa ya soko ga mai gina allahu akbar mai ya ci gaba ya yi biyar duwana gagwa sun zuma ya sallawa ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب sallah di ca ga zumanu ga sallayen asuba da sallayen magribi jina ok wala yan zarjad min kaljad wala yan zarjad zai de ba gwana zarjad bi ma na zargina wala yan min kaljad bagu wuji amfani wa ba ba wani gabba gwanna kan gwayan biya za ba su kwai kuma lamar da jannadi a addu'an na gawa ba sun mayu sabihu waga addu'an na shi ba zo waga zikirin na yi zo sun mayu sabbe kan gawa ji subhanallah yau ba wabe gute wa Ahmad walhamdulillah ba wabe gute wa kabbar kan gaganci waje allahu akbar ba wabe gute ga mai gonga kullu wahidatin salasan wasu salasin ndoro miniya ina shi tun gabe da na tasbiru to ta to takbir wa yurudin jiguba wa yakulu Kulu tamamal mi'a wuga miguyan shi tunci muji la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa yakulu ba'da salati alfajr sallati chuga zumay sallatu babu وصلاة المغرب نلمز مصلى مغربي قبل أن يكلم أحدا من الناس كافيو غغا بزاندوري من إذا وانجي جونا وقال صلى صباجين قال غغا بزاندوري ما كيوا غم اللهم أجرني من النار سكوتسام بعذابني سبع مرات زغوتوا با أما لتافين يلو بيني شرعين الشيخ عبد المحسن من كوي مدينة وتمن كوي حديث مدينة ga hadisin na egantetiwo egantetiwo eh, etiyan rashin yazuta galashin albani wula da mini hadisi na ji ta zuwa nan da mini a silsilatu da'ifu su bai wuce ji zuma da wani hadisi na da illa wani ji wuja bayan wal israru bi du'ai afdal musulmi la susu na aduwa na wa bana afdolu ngega na wa kogun beki yan wọn labere tuya aduwa na susu gega kega wala tu amma yana gega na iji yan susu ibu na gube ebe ismu tafdili ko a ya ga nage nage ga wanda ci da fa ji fahimta ko kuna ismu tafdili zai wugwa yin nage gana kendo dai yi good better best ne dole zai je good na muso da ajin ko zai je best na ma eh, better na muso ajin ma amma zai best na gega superlative da man ce ci gaba yin ga wa kaza bi du'a al ma'sur a caga addu'a na gobe daga ba annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam wa bai ga wa ba addu'a wala wo sun addu'a wuce wajen amfani gani bi wuye ba addu'a ba wuge ga wole ga zuma mai ga abu wa bai ga wa ba addu'a ba wuso wuge ga na wa gula tuna a ce aga wa ke bai ga wa ba addu'a addu'a na ge ganayi addu'a na sha annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam daga guban na yau na ewuwa ga wa balatu ubia a ci aga wa ba ndoci na ya na bia na amma na jide gege na sanwa gwado jijimo bunan ga na bia otu ofe ga kadro ga wa eh, wa khairul hadi hadi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani gege ba na wayin eh, muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yakunu bi ta'addubin wa bi dawa ba duwa tsala da bi wa khushuyi tsayitada wa huduri kalbin a tage mawamuda ina wa bin bajina wa ragba wa gai ba duwa fedde bayan aljanna gaga ya izela da ya wuro wa rahaba wa suna yana da ba su ba na na rama malu ba in na gujin a lakari. zu layu da ya wurin ba kuci bai kya ce ba don roga ba nauyi ina lazuma tuya wafa kiyama sai da fu ba ya alkhairu soko da umarfi sun da yawa zaba soko da yin doro ga ba da hadisi ne ba hadisi na bega la yastajabu du'ahu min qalbin ghafilin annabi sallallahu alaihi wasallam ga soce gwaduwa la yustajabu ya nan ne ga cikin da ne ka kacan ga yustajabu haka amma ga ne ya ce majhul bin wabiyu mm, al mudari eh, al-mabniyu lil majhul wannan ga ne fa'ili da wannan zai gwaduwa na ga yi soce amma la sunnu biya so bici cewa la yusta jabuwa yau hmm, gidan mai la yusta jabu du'a'u wani yawon ina ibul fa'il na wani egwa duwayen min kalbin gafilin daga egwa na yayi na ba zana yayi da su sako da biyu yana egwa duwa zanna idi fahimta ko gbogbo wa bega wa ba duwa tsaki yau tsa ladabin na shi sai bayani ya guru hadisu na yi ba ni da na wasu hadisu wani imam turmizi gobe na hadisun sahaba ciku abu huraira radiyallahu anhu to imam ahmad ma gobe da musnadu ba ne imam ahmad daga ba abdullahi bin amr bin asir amma isnad ya bu zagu baba ya imam ahmad to ya tirmizi ba su da bu amma ya da chicago gala shehu albani la bedan as-silsilatu sahiha bu Me ugwa ga hadisi wani ya e ji hujja bayina ji fahimta ko eh, hadisi dai bai ba ga ne ga wata waya silsilatu da'ifa bai ga ga mutaza man ce ci gaba yi bai bayani ga yi bai wani gaza ẹ̀tọ̀ wọ́n sọ́nù bí asmai wọ́n sí fàtí wọ́n tawhid musulmi àjíta wọ́n sọ lè bá àdábọ̀ asmai bí súnmọ́ sọkójì wọ́n fàtí bí sí fà sọkójì wọ́n tawhid bí níláj soko tuba nawa kaza ji kaza yanzu soko tuba fawa kaza ji kaza yanzu soko tubo nibo yawo ji kaza yanzu wayataharra awqatal ijaba muslimu ta ya duwa mai goje wahiya thuluthul laylil akhir ngai etin nimene guta sulusun laylil akhir aga ya shiga wuta ka sanni ya zo ba lokaci a duwa mai guno hadisi bai ci ciwo wa bayna al-adhan wal iqama aga sallai ka fa na ikama na lokaci yo ne gwa duwa da mun wa adbar as-salat al-maktuba a ta ga zuma sallar farila jo lokaci addu'a goyo hadisi bai ci ga wucin hadisi abu umama abu ma ma ga ni tu ci soko sallallahu alaihi wasallam ga addu'a ki ci soko adu shi tu ku go na ma'ana addu'a ki ci fahimgu annabi ga jawfu layl al akhir addu'a na badan ba ku shi ya zo ba wani eh wa dubru salawat al maktuba to zumayen salla farila jona hadisa tirmidhi tirmidhi ma ga darju hasan amma isnadi wa abdurrahman yake sabiti da mu to man shiga ga tila mariugo mm, bugu a takaice a gato ibn juraish dabo mm, ma mudallisu yau a takaice dai hadisin na shek abba da ga ya gude uzuri da ji fahimta ko ga ya gude uzuri wa akhiru sa'atin amma da man na zai kago ga laifi da ba da dalilin da ci na jagowa su laifi da ba ba duwa wasu mai giyan sallar farila da fahimta ko oga karun na jiji so obi bai kiyan bebe aduwe ne na oga da efe wani da man kuna jiji tabbatar wa 'a akira sa'ati yawmin jum'a a caga e ba. ya lokaci fajin mafi gole daga zuma lasara lokacin magriba na ewa aduwa ewa aduwa ifajin mafi jaduwa da fi lokacin magri gole yanzu ba foga na wani guna magriba da gani ya gada ya shi asibi wani wayan tazirin ijaba musulmi ma ofin tuwa duwa mai guye wọ́n ga sọ̀kọ́ bá àdúwà ayẹgbọ́n tágú fẹ́lẹ̀ ga sọ̀kọ́ àgbà àdúwà wẹ̀ wọ́lá yájẹ́l musulmi mú ga díẹ̀ ma fẹ́kùl kí wọ́n díẹ̀ dínà wọ́n ga yíò ṣúgbù gangan kàdà áùtù wọ́dà áùtù falam yustajabli mi ba duwa ni falam yustajabli àmàgbà duwa miya agwà duwa miya bọ́nà gúrí mi láṣẹ́ tọ́gbà náà zandoro ga mitagan na gana zanna lo da uziri adu du alamu ga we di ogo na tso aduwa wa yani da ngo ga biya bojin na ba gafara da tsoci da ci gaba ga aduwa bai wacin bici wacin bici annabi so kuji ba du la ya be fa mm. gura ya ci bishi amma ga darajin so koyi ba ga ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه مسلم يقال وما ولا يكره أن يخص نفسه نوع تتتاشون بعدون ṣe gbàdúwà ẹ̀ títà àṣúmọ́ ó jí ẹbí bí ṣá wọ́n jẹyìn káńkíṣà nàbó wáyé ilá fi dùn àín ṣe bá àdúwà náà tó dé yóò àmọ́nà àríyí iza ji tesu owe ji ga anu anu ko iza iji ye gburu owe ji ga anu anu aduwa na ibace man wannan wana waje amfani bai domin iri fita cin wai kan gana sai daga sokoji kan zai ami sokoji kan zai ami jemama e oga ami ami ko zai ne wasu a a be labe domin iri jemama sokoji kan zai ami sokoji kan zai ami ngayo mawayo so gbogi laifi da ba wa yukrahu raf'u saut a ci a na wani ga bere latwe bayan addu'a na bere wuda kimbo to mini aduwa na jigun ba zumai sallah zumai azkar na jiman bebe yin ayatul kursi hadisi beti wato bi rabbil falaq guta bi rabbin nas guta kul huwa allah guta zuma sallah subabu gan be sallah ya maghribi amma sallah guta na kenan zoni-zoni wa gba amma ya turku si ni ga wai bata ni sallah gusu hadisi bitiye da ba a zama ya sallah farila wa yukrahu fi salati iltifatun yasir annabu iltifatun yasir eh je zadigi fi salat da mini sallah awa awa wa raf'u basarihi ila samai sallah da ci wufi pe wuce sama wale ce fitile eh ke selin na ko santere yin ti masalaci ko yin kata bai ji sallah fi na anago wani a gasa ma fitile ya hacin wagu jiga lelelele sai a yi ni fili sama a bandorowa da yi ji sallah fili bai ji oga peci sama lima masalaci bai fi oga peci silin le ko zingina kan masalaci nan ko yin doro na gada fitewa masalaci nan wasalatu ila suratin mansuba a shaga annabu ne zaga futu ya zanda ce lagikin ya ji sallah ya jauna ajiyar dabiwa au ila waj'in adami ko fuska zanda ce a shaga ya ji sallah je yau iza gina berai waye jewu ke zai yawon kuti na wadda zai yawon kuti na sura ga ya lage kine, za fangi ga ya lage kine ce je yawo za fangi yawo a li lita waso ya waye jewu fusku hmm. gina ya jewu e wai di sallah alabu kabo ruwa wadda ya bi kuti wa cijima ibi na ya tun a ga da wani muna ya je wa lita a mai je wuto za sangi sun doro na ma di landi bai zaban zaji na shari'a na shari'a na mun ce ci gaba yi katun ga wasu balu na yi tuye wuna anabu zai ji ana annagun sheburu alkibla bai wa je wuno na je guru annabu walau sirajan kawai fitila fitila ya koyi fitila gungiyo fitila na tsarin zamani na je caji fata ba ni torchlight ala ce guru udan aisha a ci balbal candle fata game ya gayi fata na ne ya ji sallar je wu ne ya ji sallah shi yi wa ta fi maji ga katun gyawo gurgudu ni gbanin tsoci albarku don bai ga cin bicinin su kufa gandanyi su bi hana kala hamo ga hamdik a shaidar na illa an astafirka wato bai